Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. masu sauraro barka da wannan la'asariyar shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za a kuma ijin mu ta yanar gizo a voehausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Amina Buhari auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na taɓa abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau bakwai ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu yi magana ne a kan sa'adu zungur. Ko ta yaya ya yi fice a fannin siyasa? akwai jaridu da yawa wanda suke na turanci wanda yake rubuce-rubuce wannan haka ya jawo hankalin su zik a alal misali nigeria review west african pilot wannan sai ta zama alakansa da zik har ya zama to babban sakatare na jam'iyyar ncnc kin ji bayani. Mhm. Alhatu Hamid Bello kenan wanda zai ba mu takaitaccen tarihin Malam Sa'adu Zungur. Madina, kina ganin yana nufin akwai alaka tsakanin aikin jarida da siyasa? To, Amina gaskiya sai dai na bincika, amma a haka dai bani da masaniya. idan akwai zaki fito takara ne? <laughs> ta waye sani ne. Jama'a kamar yadda Madina ta ce yau za mu duba takaitaccen tarihin gwarzon sha'iri kuma ɗan siyasa da gwagwarmaya da ilimi mai matukar kishin kasa Malam Sa'adu Zungur. Wakilin sashen Hausa a Bauchi Abdulwahab Muhammad ya yi mana diddigi a kan wannan batu inda ya samu zama da wani ma'aikacin gidan rediyon Bauchi kamar yadda kuka ji a ɗan da muka tsakuro daga hirarsu. To haka kuma muna tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Akwai kuma 'yan baitukan da za ku ji wanda shi kansa Malam Sa'adu Zungur ya rera da ma waɗanda mawaƙa masu koyi da shi suka raya. Jama'a sai ku gyara zama ku janyo akwatin rediyon ku kusa don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. sauraron mu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce me za ku iya tunawa dangane da rayuwar Sa'adu Zungur kuma me za a iya koya daga irin halayensa Ga kuma yadda kuka amsa mana. To jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Bilyaminu Jamo Walijo daga jihar Kaduna ya ce fatan alkhairi ga daukacin ma'aikatan VOA Hausa. Ni dai bani da wata masaniya kan Sa'adu Zungur kasancewa ni matashi ne. Amsan mu ta biyu ta fito daga wurin Jamilu Ahmed inda ya ce ni ban san shi ba. Kawai shi ya takaita kenan. Sai kuma amsar mun taƙali man tareta. Inda ya ce maganar gaskiya akwai abubuwa da yawa da ya kamata a koya daga rayuwar wannan bawan Allah irin yadda ya yi ta faɗi tashi ganin ya bar waƙar da za ta zama faɗakarwa ga 'yan baya Allah ya ji shi da rahama To amin ya Allahu. Amsar mu ta gaba ta fito daga Zainab Musa mai aduwa inda ta ce ni dai ban san wani abu dangane da rayuwar Sa'adu Zungur ba amma zan kasance da akwatin rediyo na domin ji daga masana insha Allahu. To sai kuma amsar Mustapha Yusuf Musti inda ya ce ni ma ban san shi ba sai ma yau na taba jin sunansa. Lallai kam shi kuwa Usman Adamu mai gari ya ce a gaskiya rayuwar Malam Sa'adu Zungur akwai darasi mai yawa sosai ya ba da gudunmuwa manya-manya ta hanyar faɗakarwa akan zaman lafiya da kuma ilimi domin wannan abubuwa su ne silla ta rayuwa cikin aminci. To sai kuma amsar Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe ya ce, Ni dai tarihinsa na ji, amma ban san shi ba, zan kasance da ku don sauraron bayananku. Idan muka je ga Aminu Yakubu shi kuma ya ce, Allah ya gafarta masa. Muna primary school an koyar mana cikin rubuce-rubucensa, akwai wata waƙarsa in za ka faɗi, faɗi gaskiya komai ta ja maka ka biya. Hmm, sai kuma amsar bashir ja'afar yan shangu allah sa na faɗi sunan daidai ya ce faɗakarwa shi kuwa habu musa ya ce sai dai mu ce Allah ya ji kansa. To amin. To ga wata zungureriyar wasiƙa daga Sabiu Usman Makurna. Allah sa na faɗi sunanka daidai. Ya ce, haƙiƙa Malam Sa'adu Zungur ya bar tarihi da yake ɗauke da darasi da babban koyi idan muka duba rayuwarsa. Kama daga yin gwagwarmaya tare da su Malam Aminu Kano wajen ganin an samo wa Najeriya 'yancin kai wanda yanzu ba kowa zai iya ba. Idan muka duba rayuwarsa shi malami ne shi sakataren jam'iyyar NCNC ne a shekarar 1900 da da arba'in biyu shi marubuci ne a bangaren adabin Hausa yau da gobe sai dai na ce Allah ya ji kansa da rahama da iyayenmu baki daya in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani na gode ku tashi lafiya masu shirin yau da gobe amsar mu ta gaba ta fito daga Umar miyatilla Shungom daga jihar Gombe ya ce yau da gobe ni dai ban san waye Sa'adu Zungur ba kawai abin da na fahimta a nan shine idan ka ji wane to ba banza ba ai kuwa kin ji magana mai kyau ita kuwa Ruqayya Usman Jafari Jebuwa ta ce, To mu dai yau za mu kasance da ku kai tsaye don jin yadda lamarin za ta kaya domin ban sani ba shi ma dai rabin ilimi ne don haka ku tashi lafiya filin yau da gobe. To sai kuma amsar Samin Sale inda ya ce wani gwarzon marubucin waƙoƙin Hausa ne wanda tarihinsa ba zai taɓa gushewa ba a gurinmu musamman masu bibiyar al'adar Malam Bahaushe Allah ya ji kansa da rahama. To amin dai. Shi kuwa Suleiman Harun ya ce wane ne Sa'adu Zungur VOA? To Mama Afan kuma ta ce gwamna ne ko shugaban kasa. Sai fa gwamna ne ko shugaban kasa kam. Ita kuwa Aishatu barista Cole Maska ta ce salam filin yau da gobe hakika marigayi Sa'adu Zungur ta hanyar faɗakarwa da ma ilmantarwa. To sai kuma amsar ya UM inda ya ce a gaskiya Sa'adu Zungur ya ba da gudunmuwa sosai ga al'ummar Najeriya har ma da Afirka baki ɗaya. Fatanmu Allah ya gafarta masa to amin. To an samu ta ƙarshe ta fito daga wurin awal sale inda ya ce wannan gaskiya ne. Jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Ta Madina ne ma bari a sama saurare su ma sun gode. <laughs> Gaskiya. Ni ina so in san to ke me kika sani akan Sa'adu Zungur? Gaskiya ni dai na san mawaki ne kuma kamar ɗan Kano ne ko? a dan bauchi dan eh, bauchi za ji dai eh. za ji ba za ki faɗa <laughs> ba to ni duk tunani na kamar dan Kano ne na dai san mawaki ne ina yawan jin waƙoƙinsa gaskiya kuma kamar a cikin waƙoƙinsa ya amfani da waƙoƙinsa ya faɗakar kan harkokin ilimi da abubuwan dai. di dai abin da na sani na zaman lafiya da e ni in na gaya miki cewa a gidan nan ne na san sa'adu zungu ki yadda ah, zan iya yadda mana gashi ke kin sani ma ni ban sani ba <laughs> akwai wata waka mm. um, wanda ina ga adam kirfi ne ya rera wannan waka waye kuma adam kirfi mawaka cikin dai mawakan zamani dai mm. um, ya rera wannan wakar a cikin wakar yake cewa um, wato amfanin ilimi aiki da shi mm. gaskiya ce faɗake mm. yau sa'adu zunguri yake kira ga amo mai kasa yau ina yawan sa wannan wakar to abin da ya ji eh. hankali na kin nace a to wata rana ina hira da abokan aiki sai aka yi mm. magana sa'adu zungu sai ce a akwai wakan shi eh. suka ce anya kuwa na ce eh mana gashi nan sai ina kokari suka ce haba ai ba na yau ba ne. Sai na ce to sai na je na ɗan yi bincike a kai. Sai na ga cewa wato sha'iri ne mai matukar kishin ƙasa mm. wanda gaskiya kamata a ce an yi koyi da shi da mm. abubuwan da ke abin nan bari dai mu ji dan wannan wakan dai da muke magana akai koya kika gani haƙi ne khalisan ga hukuma ko in ce kususa masu yake kyautu a ɗorawa laifi da yawa dukan tashin tashina da rashin aiki da sani ya zuwa. Allah sarki gaskiya waka ta yi daɗi yanzu kin gane waka yanzu na gane waka na san ai kina yawan sa shi a lokacin shiri eh a lokacin shiri kuma gaskiya yadda kaman dai ban dan bambata sosai ba mhm. abinda na faɗa din ya dan je hanya harkokin um, ilimi kan zaman lafiya dai da rashin tashe-tashen hankula dai haka yake faɗakarwa a kansu lokacin nan da arewa ake dan shakkan zuwa wato mm. makarantar boko mm. yayi kokari sosai wurin ganin cewa ya sun fito to mm. saboda haka ne ina ga waƙoƙi da dama kin san waƙan tarbiyya ginshiki ga zama bisa lafiya shi ma ina ji ko ina nake jin shi ina ji a sokoto ne nake jin shi ko a ina <laughs> shi ma dai ina yawan sawa lokacin da eh, to maybe a cikin shiri ne nake jin shi don dai na san na taba jin waka gaskiya to shi ma ina ganin wato eh, wahayi zan ce ne suke samu wato in ce kamar inspiration kenan a turance eh, wanda mawaka suke samu daga wurin shi yanzu bari mu je ga waɗanda ke da masaniya akan labarin Malam Sa'adu Zungur tun da dai mu kam sai dai hasashi Tabbas. Malam Abdulwahab gare ku. Sunana Dalhatu Hamid Bello kuma ma'aikaci a gidan Radio Bob. Malam Dalhatu Hamid Bello a Sa'adu Zungur mutum ne wanda yake ya fice a Najeriya. Ka ba mu tarihin shi wannan nagartaccen malami. To shi marigayi malam sa'adu zungur kamar yadda duniya ta san shi da wannan suna ni dai a matsayina wanda yake shi baffa ne a gare mu domin kanin mahaifinmu ne a ban yi rayuwa tare da shi ba amma kuma na tashi na tarar da cikakken bayani game da tarihin rayuwansa. a wajen 'yan uwansa da kuma sauran dangi sannan kuma allah kuma ya sa na samu karanta wasu daga cikin muhimman rubuce-rubuce da ya yi wanda da yawa ma duniya bata san da waɗannan rubuce-rubucen ba saboda ba a fitar da su ba wanda daga baya ne za ka ga rubuce-rubucen ke fitowa musamman ma wani littafi da Profesa Mahmud Yakubu ya rubuta kusance shine littafi na farko da ya fara fito da cikakken a irin bayanai akan irin gwagwarmayar rayuwarsa to mutum ne wanda allah ya an haife shi a nan bauchi kuma an haife shi ne a cikin shekara ta alif da ɗari tara da goma sha hudu kuma in ba manta ba a ranar 24 ga watan nuwamba a wannan shekarar kuma allah ya karbi a rayuwarsa a shekara ta 1958 a cikin watan janairu to ya yi rayuwarsa a nan garin bauchi inda ya fara karatunsa na ilimin zamani amma kafin ma a sashi a makaranta irin na zamani ya karatu a gaban mahaifinsa sarkin zungur marigayi muhammad bello sannan kuma da sauran yayunsa musamman babban limamin bauchi marigayi liman mahmud da kuma daya mahaifinmu wansa marigayi sarkin zungur malam hamidu waɗannan su ne manyan malamansa da ya karatu a gabansu kuma ya samu ilimi na addini ya yi fice a fannin fikihu da nahau da tafsiri da kuma balaga da sauran wasu 'yan karance-karance waɗanda suke na addini to wannan sai ya buɗe masa idanu lokacin da mahaifinsu ya sashi a makaranta na zamani a bisa bukata na wancan lokaci uh, karatun boko wanda duk a lokacin akan ke karatun boko amma ya zama tilas tun da shi jagora ne cikin al'umma kuma ana bukatan su fara gwada misali da sanya 'ya'yansu saboda haka aka sashi a makaranta kuma ba daɗe ba samu kara wannan karatu a nan kuma sai wuce aka kai shi zuwa makaranta ta farko wajen bauchi shine makarantar da take garin katsina wanda a lokacin ita ce babbar makaranta a wancan lokaci a zamanin a arewa to nan ya je maimakon ya shekaru shida a wannan makarantar to da su yana da basira da hazaka da kuma yana da buɗe a cikin karatu din shekara uku kaɗai sai aka ɗauke shi zuwa makarantar yaba college da take lagos ya zamanto shine dan arewa na farko daga ya fara tafiya zuwa ma wannan makaranta din to a can ya je ya fara karatu din a can bai dade ba aka samu cece kuce <laughs> daga inda ya tafi daga nan bauchi cewa an dauki yaro kuma an kai shi can to zaman da bai samu ya kammala karatunsa a yaba college ba sai kuma ya sake dawowa amma da wanda ya dawo Ah, ya koma zaria ya kuma zauna a kano ya koyar a school of hygiene ya yi taba karatu kuma ya zama malami ma a makarantar kuma ya koma Zariya ma school of hygiene shi ma nan ya yi koyarwa to anan ne ya fara saduwa kuma da wasu gwarazan 'yan boko a 'yan arewa suka fara haɗa kai a kuma lokacin ya yi rubuce-rubuce saboda akwai kamfanin ɗab'i na littattafai a Zariya to ya fara rubuce-rubuce Ah, na 'yan wakoki da wasu makaloli da ake bugawa a jaridu cikin harshen hausa da kuma na turanci wanda in ban manta ba akwai jaridu a lokacin kafin ah, ah, karban samun yanci ne akwai jaridu da yawa wanda suke na turanci wanda yake rubuce-rubuce wannan haka ya jawo hankalin su zik marigayi Uh, alal misali nigeria review west african pilot daily comet eastern nigeria guardian nigerian spokesman da southern nigeria defender duk ya rubuce-rubuce a cikin wayannan jaridu to anan ne zik da ya ga wani dan arewa uh, haziki saboda da aka sai bukaci zaman masa wakili na jaridunsa guda biyu a abin nan a west african pilot da kuma daily comet wannan cikin shekara ta alif da da tara arba'in 1946 kenan to dalilin da ya shiga harkan jarida kina ya zama to dan jarida mai aiki da rahotanni ga waɗannan jaridu guda biyu kuma ya rubuce rubuce a cikin waɗannan jaridu guda biyu wanda a ƙarshe kuma wannan sai ta zama alaƙansa da zik har ya zama to babban sakatare na jam'iyyar ncnc to yana hulɗa da mutanen kudu a harkar siyasa da aikin jarida sannan kuma arewa sun haɗa kai da wasu 'yan boko sun fara zaburar da al'umman arewa daga nan zaman sa na zaria ya dawo bauchi aka rika kafa da wasu 'yan kananan 'yan kungiyoyi haka domin zaburar da al'umma to daga nan abubuwan ne kuma suka ci gaba to yanzu ka sama ma bayani akan wasu ci gaba da wasu nasarori kenan da ya cimma a rayuwarsa idan za ka daɗa faɗaɗa mana ganin cewar manya-manyan 'yan ƙasar nan wanda masu ka rasu da wanda suke nan sun amfana a dangane da irin abubuwa ilmantarwa da kan jama'a nusar da su musamman a arewa a dangane da halin da ake ciki suna daga cikin ci gaba da shi sa'adu zungure cimma a rayuwar shi kenan idan muka duba ta fannin siyasa manya-manyan kasan nan kamar su wane ne suka zamanto kamar almajiransa to kamar yadda muka samu a cikin tarihi da kuma sauran waɗanda suke bamu labari a yanzu za ka ga waɗanda suka zauna da su sosai kai gogar maya. kusan akan ce almajirai wani lokaci kuma sukan kira su dai abokan da aka yi harkar kuɗin siyasa musamman ma sunan marigayi malam aminu kano ya yi fice sosai wanda shi yasa zaka ga kanawa suna daga cikin waɗanda suka fi tunawa da kuma karrama malam sa'adu zungur an ka tuna kamfanin triumph jaridan triumph da kuma cibiya ta musamman da aka buɗe a can kano ta gwagwarmayar siyasa da bunƙasa harkokin siyasa duk an yi abubuwa na tunawa da marigayi shi malam sa'adu zungur saboda alakansu da aminu kan a fagen siyasa su malam abubakar imam kuma da dai sauran wasu fitattu daga zaria waɗanda suna da yawa kwarai da gaske to shi malam sa'adu in ka duba a rubuce a rubucensa ba ya ɗauka matsayin ko ya ce musu ko almajirai ko wai a yakan ɗauka abokan gwagwarmaya ne to amma yanzu na baya sai na ɗauka wacce duk wanda suka yi wannan alaka kamar wanda suka koyo a harkar siyasa ce daga gare shi to amma shi duk yana daukan su ne a matsayin wato waɗanda suka yi gogar gwagwarmayar siyasa kuma a nan cikin garin bauchi ma za ka duba akwai wasu fitattu waɗanda sun yi irin wannan alaka da su musamman ma wani lokaci a cikin irin rubuce-rubuce da yake na waƙoƙi kamar alal misali ya rubuta waƙoƙi na siyasa irin su yaƙi da shaidani na 'yan baka da waƙarar arewa jamhuriya ko mulukiya ko kuma jihadin neman sawaba to za ka ga shi yake kattabawa amma sauran irin waɗannan abokan gwagwarmayan ake nema waɗanda za su rera ko waɗanda za su je su rika karantawa a bainan jama'a kamar yadda ake fita gangami domin ya to ana jan hankalin a mutane to irin waɗannan waɗanda suke alaƙa suna fito daga wurare daban-daban a nahiyar arewa to menene za ka ce arewa sun koya ma'ana darasi a dangane da irin wannan fafutuka da yi na gwada muhimmancin ma 'yan arewa su rungumi ilimin boko babban abin da ya zamanto darasi ga 'yan arewa wanda kuma na ga 'yan arewa sun koyi wannan darasin illa dai yanzu za ka ga daga cikin darussan da muka koyo shine zaman wannan kasa ta najeriya zama ce ta haɗaka ah, to amma a haɗakar kamar yadda kullum marigayi malami kano ne yake faɗa yake ce ah, kowa yawwa amma kowa ya san kasa ɗaya amma kowa ya san gidan ubansa to shine irin wannan zama yan arewa sun koyi darussa na siyasa daga waɗannan magabata su marigayi sa'adu zunguru su marigayi malam aminu kano marigayi sa abubakar a bulewa marigayi saddona wato garaza ne daga arewa wanda sun bar mana darussan da wala har yanzu muna cin moriyansa a siyasance saboda sani ilimin siyasa da muka koyo da gare su ne har ya sa ma muke da ɗan sauran kima da mutunci a wannan zamantakewa da ake na Najeriya da mun rasa wannan janibin da yanzu ba mu san ta ina muke ba da an gama mamayar mu shi sama cikin wakar da shi Sa'adu Zangure ke ya kattaba na arewa jamhuriya ko mulkiya in ka duba wasu baitutun za ka ga darussan har yanzu suna nan wanda da mun ƙara ɗaukan abin da ya tsokaci a kai da muhimmanci da ribar da muka ci a siyasan dama ya ɗara abin da muke da shi a yanzu. Tutocin shaihu mujaddadi goma sha biyu ne Najeriya, sa'ad Sadiku Abubakar ga arewa na kan shan wuya. shehu alkane mi a yarwa ko za ka yarda a rushe mulukiya hausawa su da bare-bare ai amana ce da kilefiya shehu laminu da mujaddadi sun bar mana girman duniya yalla za mu kiyaye har mu bar ya'yan musu gaji halaliya ya jikokin shehu na biyu sai ku ɗautu harku ta gaskiya. haƙƙi na ƙabilole duka na wuyan ku ku sauke lafiya, daular ku a kayan mumunai. Kuma karkamanta ƙananan ƙungiyoyi da suka rikide suka zamanto jam'iyyu a lokacin da suka kafa su su suka ba mu asasin abin da muka samu muka dora alal misali in ka duba shi ya zamanto sakatare na gaya maka na jam'iyyar ncnc tun a shekara ta 1948 har zuwa 1950 sannan kuma ya zamanto yana cikin ba da ya zama legal advisor mai ba da shawara kan harkan ah, shari'a ma jam'iyyar mutanen arewa sannan kuma shi ya taimaka aka kafa wata kungiya da ake kiranta Hausa Youth Keep Fit Class as garin Zaria da Northern Nigerian Youth Movement da Zaria Friendly Society da Northern Provinces General Improvement Union da kuma Bauchi Discussion Circle da kuma Bauchi General Improvement Union to wani kungiyoyin da suka kare suka rikide suka zamanto jam'iyyu wanda suke na siyasa musamman manyan jam'iyyu guda biyu na arewa da aka fara kafa su a jamhuriya ta farko to wannan ribar ta siyasa ita ce abinda sauran 'yan siyasa suka zamanto sun samu tarbiyya a kai har yau muka zo muke ciki wanda kuma dai to yanzu ga yanda yin al'amarin da yake gudana mutum da ya fice haka ya suna an kamar yanzu ne za a ɗauka ya mallaki wasu kitace kadarori da wasu abubuwa shin sa'adu zungur yana da irin wannan ra'ayi kwa ba a da bane na gado banda illa in ce tufafinsa sai kuma rubuce-rubuce da yi wanda na gaya maka kuma rubuce-rubucen nan sai suka zamanto sun dan warwatsu a hannun mutane waɗanda suke alaka da shi yanzu ne ma muke kokarin wani babban aiki ya zamanto wasu abubuwan da da ba san da su ba mu samu mu kimtsa su a wuri guda a ƙara fito da su to amma ban da wannan ba babu abubuwan da za ka iya ka ɗaga idanun ka ce gashi nan marigayi malam sa'adu zungur ya bashi shin malam sa'adu zungur ya rasu ya bar mata nawa da yara in akwai eh shi a rayuwarsa Allah bai taba arzikta shi da da haihuwa ba eh amma lokacin rasuwarsa ya bar matansa wanda ita ma gaba Allah ya karbi rayuwanta amma bai wuce 'yan shekarun baya nan da rasuwan nata ba ah, amma dai Allah bai arzikta shi da haihuwa ba sai dai kawai 'ya'yan 'yan uwa da wancan lokacin suke matsayin yara ya rike su wanda su suka zamanto kamar mataimaka a gare shi kuma suka koyi darussa da yawa daga gare shi a wajen su suke kula da harkokinsa na rayuwa na yau da kullum a matsayin abokan tafiya da yake ba su yake ba su tarbiya kuma yawanci daga wajen su muke dan tattara sauran bayanan tun da mu ba mu rayuwa da shi ba to malam dalha tamir allah ya ka da rai na mun gode kwarai gaske insha na shirin mulkin Najeriya Allah ya ji kan mazajen jiya. To jama'a kafin mu karkar shirin namu insha Allahu gobe ne sarkin zazzau mai martaba Shehu Idris zai cika shekaru 41 wato 45 a karagar mulki kuma abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ya samu tattaunawa da shi domin jin sakonsa ga al'umma yayin wannan bikin. Yara kinsi gaba salamun baya salama. A dare sa gaban ka inda kake so. Ina yana roƙon jama'a su tattalin zaman lafiya kuma a sa yara a makaranta don samu tarbiyya tarbiyya daga gida da makarantu idan aka haka nan suna iya zama shugabannin gaba wanda za su iya taimakon ƙasa gaba ki daya. Allah kare sarki dan Idrisa da A gaban sarki na taho na zube ina ta kirari a gabansa. duka da bugu sai an barka. Mun ya ka wuce A gaida Adam Zango da wannan waka. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Rana ita yau za mu kawo muku wannan hirar Hafiz da mai martaba sarkin zazzau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin. Madina Ɗahiru mai shanu. Da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Da Daniel Brown da ya taimaka ya ba da umarni. Sai injiniyan mu na yau da ya daidaita mana sauti Mr. Rob McLean. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.